بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى بهديه إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنا أقول يا جعل madaukakin sarki da درس من حسن المسلم من أذكار الكتاب والسنة واندا الشيخ sa'id bin ali bin wahab alkahfani ya rubuta za mu fara a inda muka tsaya mun tsaya ne akan zikirin da za a yi idan za a fita a bayan gida haka ne a darasin can mun kwana a cikin mun kwana a bayan gida to yau za mu fita na bakwai shine du'a'ul khuruj min al-khala'i addu'ar da mutum zai yi yayin da zai fita daga bayan gida in ka shiga ka biya bukatar ka za ka fito ba nishi za ka yi kake fitowa ba a'a akwai ladabi ta shari'ar musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu cewa idan mutum zai fita sai ya ce gufranaka gufranaka wannan shi ma hadisin yana haɗe da hadisin anas da muka wuce na allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith wannan shine abin da mutum zai faɗa ya allah muna neman gafararka wannan ita ce ma'anar gufranaka muna neman gafarar Allah don me domin Allah ya mana ni'ima ba mu ci wato ba mu cika masa wajen godewa ni'imar da ya mana ba kamar yadda subhanaka la nuhzi sana'an alayka anta kama asnaita ala nafsik ba mu iya wa Allah yabo cikakke ba yadda yake so sai dai gurgurdan yadda saboda haka ne mutum idan ya shiga bayan gida ya fita abincin da ka ci din nan in Allah ya ce kar ya fita wani irin wahala zaka sha kuma aka je da ka zo fitar da abinci gashi nan daga kai sai kai ba kowa tsakaninka da Allah ka shiga bayan gida ka biya bukatar ka kaddara a ce kamar mace da take haihuwa zaka yi ya zaka gani kowa in ya zo bayan gida sai ya je asibiti sai in ya cije sai an yi operation kaga ba karamar matsala ba ce amma sai Allah ya kawo mana saukin al'abin kana zuwa kana tsugunawa kana biyan ka, to wannan wata ni'ima ce shine a wani hadisin wanda yake sa bai inganta ba shi yasa malam bai kawo ba anan alhamdulillahi alladhi azhaba anni al'adha wa afani ina godiya ga Allah wanda ya tafiyar da abin da yake cutar da ni kuma ya bani lafiya inda an bar bayan gida a cikin kaya zai cutar da kai bayya maka maganin yunwa bahaushe na cewa wai ina amfanin kashi a ciki tunda bayya maganin yunwa ko <laughs> ba zai maka amfani ba to wannan ni'ima ce saboda haka kake neman Allah ya gafarta maka wannan hadithin ashabu sunan suka kawo shi illa an-nasa'i banda imamun nasa'i rahimahullah akhrajahu min amali yawmi wal layla ya kawo shi a cikin amal yawm wal layla ba a cikin as-sunan nashi ba انظر تخريج زاد المعاد كدوبا تخريج وانا حديث اتكن زاد المعاد na al-imam ibn qayyim al-jawzi rahimahullah a juz'i na biyu shafi 387 wato ka fita daga bayan gida sai kuma me sai kuma ka zauna kai alwala sai ce az-zikru qabla al-wudu'i ambaton Allah kafin alwala bismillahi abinda za ka faɗa kenan domin hadisin da ke cewa la wudu'a liman lam yadhkur isma Allah alai babu alwala ga mutumin da bai ambaci sunan Allah akai ba wannan hadisin a sa babu hadisi guda ɗaya ya inganta wajen ambaton Allah yayin da ka tsuna alwala babu hadisi mai isnadi guda sahihi da kanshi al-imam Ahmad rahimahullah ya ce dukkan wani hadisin da yake ambaton bismillah a farkon alwala ba sahihi bane haka alimam at-tirmidhi da sauransu amma sun yi amfani da haɗa hanyoyin hadisan ne bi majmu'i turuqil hadisi hadisin na da hanyoyi daban-daban da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka kenan eh, an so ne mutum ya ambaci sunan Allah ba farilla ne ka ambaci sunan Allah ina fatan mun gane idan mutum ya yi alwala ba tare da ya ambaci sunan Allah ba in ya manta ba za a ce ba ya da alwala ba amma a akwai inda suka tafi ga haka magana su ba ta da inganci saboda hadisin ba yi da kwarin da za a ce mutumin da bai ce bismillah ba ba ya da alwala ba ina fata mun gane sai dai sunna ne mustahabi mutum ya yi bismillah yayin da ya zo zai yi alwala wannan hadisin daga Abu Dawud ne da Ibn maja da Imam Ahmad ka duba a cikin Iwa al-Ghalil juz'i na 1 shafi na 122 in ka zo ka tsuguna za ka ce bismillahi to in ka ce bismillahi shi kenan sai ka kame bakinka shiru kai alwalarka ba irin ana cewa wai duk lokacin da ka zo alwala idan ka fara kurkura baki ka fara wanke hannu hakan nan wato ba daga wanke hannu ba addu'ar za ka fara daga kurkuran baki wa idan kurkura baki ka zo sai ka ce Allah ya baka wato mutuwar abin nan eh, karshen abin da za ka mutu da shi zama kalmar shahada sannan in ka zo wanke fuska Allahumma bayyid wajhi yawma tabyaddu wujuhan wa taswaddu wujuh in ka zo wanke hannu Allahumma atini kitabi bi yamini eh? <laughs> in ka zo wanke kafa Allahumma thabbit qadamayya ala sirati da dai addu'o'i da ake yi a kowace gaba wannan bai inganta ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam in ka ce bismillah sai kai shiru kai alwalarka in ka gama alwala sannan kai addu'ar da ake yi bayan an idar da alwala wannan shi shine الذكر بعد الفراغ من الوضوء shi yasa da yace bismillah a farkon alwala bai faɗi wata addu'a da ake a tsakiyar ba amma sai ga mutane suna ta wasu abubuwa wani yana salati wani yana hailala la ilaha illallah astaghfirullah kaza kaza kaza ba abin da aka ce kai ko kuma wani yana karanta inna anzalnahu A wani hadisi ma mara asali wa idan mutum ya alwala ya karanta inna anzalnahu kafa daya wai Allah zai halarci mala'ika a kowane digon ruwa da ya faɗi mala'ika na zai dinga maka tasbihi duk za a rubuta a cikin littafin har tashin kiyama wannan har ina wannan bai inganta ba in ka ce bismillah kai shiru ka gama alwalanka in ka gama sai me azzikru ambaton Allah da za a yi ba'da al-faragh min al-wudu'i bayan an fita daga alwala me zaka ce addu'a ta farko hadisin ah, wannan hadisin Umar ne radiyallahu anhu annabi sallallahu yace ashhadu an wahdahu la sharika wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ya zaka idan kayi alwala zaka daga idanuwanka ne sama man tawadda thumma rafa tarfahu ila samai tarfa akwai bambanci tsakanin taraf da tarf zaka ga wasu sun daga yatsa haka suna nuni ko to ba yatsa in sai ce raɗin za a yi masa fatha amma raɗin yana da ɗauri saboda ka tsarf shi ne ayin shi ne ake cewa ayin tsarf za ka ɗaga idonka ne sama kana ashhadu an la ilaha illallah ina mai shaidawa lalle babu abin bautawa da gaskiya sai Allah wahdahu shi kaɗai ne la sharika lahu Allah ba shi da abokin tarayya wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma ina mai shaidawa lalle muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu bawan Allah ne wa rasuluhu kuma manzansa ne a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan mutum ya faɗi haka tuftahu lahu abwabul jannati thamaniya yadkhulu min ayyiha sha'a za a bude masa kofofin aljanna guda takwas sai mutum ya shiga a kowace kofar da yake so zabi wanda kake so ka shiga cikin kofofi guda takwas in kayi alwala ta shari'a kayi alwala don Allah shi yasa aka kawo wannan addu'ar domin koya maka lazimtar ikhlasi cikin aikinka ka yi alwalan nan ba don mutane kai ba don wa kai don Allah kai saboda haka kana ikrarin tauhidin da dama ka yi imani da shi ka ce ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu a da imamu tirmidhi ya kara kuma akwai allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina ya Allah ka sanya ni daga cikin bayinka at-tawwabina masu tuba waj'alni kuma ka sanya ni minal mutatahhirina daga cikin bayinka masu tsarkakuwa daga zunubansu masu yawan tsarki a lokacin da najasa ta same su suna yawaita tsarki in suka saba wa Allah suna yawaita tsarki saba wa Allah tsarkinsa shine me tuba daga zunubi istighfar idan kuma hadasi ya same ka tsarki shine kai alwala akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yace da bilal yace ya bilal me kake aikatawa ne ma dakhaltul jannata illa wa sami'tu hashhashatan alayka fil janna me kake yi ba ran da zan shiga aljanna a mafarki ne a tafiya sama a ina ne sai ya ji tafiyar takun takalmi na bilal a gaban shi me kake yi sai rasulullah ni fa ban san me nake yi ba sai dai ghaira anni ma ahdathu illa tawadda'tu karin alwala ba zai same ni ba face sai na jaddada alwala wa ma tawadda'tu illa wa sallaitu rak'atayn kuma ba ran da zan yi alwala sai na yi raka'a biyu ka a wannan alwala kafin alwalan nan ya warware annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to wannan shine shi yasa ya samu wannan matsayin saboda haka ana so mutum ya zama kullum yana cikin tsarki ko da janaba ce ta same ka shari'a ta yadda babu laifi ka kwanta da janaba a jikinka to amma in za ka kwanta ka yi tsarki ka yi alwala kafin ka kwanta wannan ita ce sunnar in kuma kana daman kai wankan kai wankan domin baka sani ba ko zaka tashi zuwa sallah lokaci a kure kaga babu zancen ka jaddada ka wanka sai dai ka yi tsarki kawai ka alwalanka ka kama hanya wannan kenan karin al-Imam Tirmidhi rahimahullah a cikin sunan nashi juz'i na farko shafi na 78 in ka duba sahih na jami'in Tirmidhi juz'i na farko shafi na 18 zaka ga wannan hadisin sannan addu'a ta uku ita ce Hadisin abi barza wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wannan aina ake yin ta kaffaratul majlis kaffarar wajen zama in ka zauna a wajen hira ko wajen darasi zama kowace irin zama ta same ka ka zauna tsawon lokaci in zaka tashi sai ka ce subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika sai wannan addu'ar sai ta kankare maka kurakurai da kai a wannan zama to wannan ko don wannan ne aka kawo wannan hadisin cewa mutumin da ya zauna a waje yayi alwala kaga ya zauna to kuma wannan addu'ar kafara ce ta majalisa duk inda ka zauna ta yi munasaba a kawo shi kenan wannan shine a hadisin ma'anata annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa allahumma subhanak wato tsarki ya tabbata gare ka ya Allah wa bihamdik kuma godiya ta tabbata gare ka ashhadu an la ilaha illa anta ya Allah muna shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai kai astaghfiruka ina tuba zuwa gare ka wato ina neman gafaranka wa atubu ilaika kuma ina tuba zuwa gare ka istighfar shine neman a yafe maka tuba kuma ka daina aikata wannan abin ka bai wa Allah garanti ya Allah daga yanzu na daina wannan abin shine tuba shi yasa malamai suna cewa nadama ma tuba ce an tu taubatun domin nadama ita ce mataki na farko da mutum zai taka in ka yi nadama kenan akwai tunanin ka bar wannan abin akwai tunanin kuma ba za ka koma ka aikata shi ba wannan shi ne wannan hadisin na abu barzat aslami ainihin sunansa ana ce masa nabla nabla radiyallahu anhu wannan hadisin mu al-Imam nasai ya rawaito shi a cikin littafinsa Amalul yaumi wal Laila a shafi na 173 kuma ka duba Irwalul Ghalil a juz'i na farko a shafi 135 wannan kenan addu'a da mutum zai idan ya yi alwala kace ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa ya yi ka kara allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal ya yi. ko kuma ka kara subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka yayi معك من عبادك الصالحين اه بي انغنتا با وجعلني من عبادك الصالحين bai inganta ba. عليكم السلام نعم عبده ورسوله suna ƙara eto a nan a lafazin addu'a dai babu lafazin addu'a addu'a ibada ce ibada kuma ba a son shishigi mutum ya takaita daga abin da shari'a ta kawo saboda haka idan mutum zai faɗa in ya ji an ambaci suna nabi sallallahu alaihi wasallam to zai yi salati in kuma ya nufin yayi salati ne yayi salatin haka to amma a wajen addu'a sai ya takaita a wannan din ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wace sallama wace irin sallama kai masa sallama sai ka wadatu da lafazin na sai kowane irin abu ai sallama gaisuwa ce kuma addu'a ce assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wayannan mataki guda uku na farko annabi ya ce ashara na biyu ce 20 na uku ya ce 30 me ya goma da 20 da 30 ce lada wanda ya tsaya daga assalamu alaikum yana da lada goma wanda ya kara wa rahmatullah yana da 20 wanda ya kara wa barakatuh yana da 30 amma annabi bai kara ta'ala ba sai dai malamai suna nuna mana a bangaren ambatan sunan Allah to duk lokacin da zaka ambaci sunan Allah ka hada da suna wani lafazi na girmama shi a haka kamar ka ce Allahu subhanahu ko Allahu ta'ala in ka ambaci sunan annabi sai kai masa hada da salati rasul sallallahu alaihi wasallam annabi alaihi salatu wasallam in ka ambaci sunan sahabi kai masa tarabbi radiyallahu anhu in kuma ka ambaci sunan tabi'i ko wani malami sai kai masa tarahum Allah rahimahullah rahmatullahi alai haka ake so ya kasance amma in ya kasance addu'a ce to sai mu takaita a lafazin da shari'a ta kawo alaikum salam filin darasi ne na'am wanda ya yi alwala a bayan gida shikenan sai ya fita ya yi a waje kuma mun faɗa a darasin da ya wuce ne ko wani darasi ne na banta na bukhari ne ko na wannan ne eh yawwa muka ce akwai ya akwai wata tambayar da muka yi ba mu ansa ba ko mu ansa mu ansa eh, to shikenan muka ce idan mutum ba yana in dai ba halin biyan bukatarsa yake ba a lokacin da yake biyan bukatarsa to a wannan lokacin ne aka hana ka kai magana aka hana ka ka ambaci sunan Allah amma don kana cikin bayan gida kana wani aikinka za ka ambaci sunan Allah ba komai bane zaka in aka yi mata tambaya za ka yi magana ba komai bane misali kana cikin wanka sai wani ya ce wani ina makullin yake ba za ka yi magana ba wani yana ta sallama in ka ansa kuma zai ji muryarka ba za ka ansa ba za ka ansa mun kawo hadisin kisar mai ummu hani binta abi talib uktu ali shaqiqatu ne ga ali radiyallahu anhu yar uwarsa ce ta zo wa annabi sallallahu alaihi wasallam a amal fatihi ta yi sallama annabi yana wanka fatima ta suturce shi da zaninta da zani haka annabi yana wanka annabi yana cikin wankan yace man wace ce tace ummu hani annabi yace marhaban bi ummi hani yana cikin wankan sai da idar kuma ya fito ya tambaye ta ta bada ansa saboda haka kenan a ce mutum zai iya yi magana sai dai wato malamai suna kawo wannan ne wajen girmama sunan Allah shi yasa ake nema a nisantar da lafazin da yake akwai maganan Allah ko maganan manzo sallallahu alaihi wasallam a nisantar da su daga waje da yake akwai kazanta saboda haka kana iya in ka idar da alwala ka fita a kafa ka ta dama kana gufranaka sai ka daga kanka ashhadu an la ilaha allah wa la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت astaghfiruka wa atubu in ka so ka hada su in ka so ka rabe su kuma ka raba su bismillah zaka fada ma fi mani na goma shine azzikru inda al-khuruji min al kaga kenan addinin musulunci bai bar mu ba ta kowace hanya an baton Allah da mutum zai idan zai fita daga gidansa ba kawai ka fita a gidanka hakan nan dai fat fat fat ka fita ka shiga ba gida ne naka to waya baka Allah ne ya mallakar maka saboda haka a ce fita a gida ma ibada ce wani zai fita a gidansa zai samu lada wani kuma zai fita a gidansa zunubi za a rubuta mishi hadisin da muka samu shine faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin anas ne ya rawaito radiyallahu an bismillahi tawakkaltu ala la hawla la quwwata illa billahi haka mutum zai faɗa idan zai fita a gidansa bismillahi da sunan Allah zan fita tawakkaltu ala da Allah kaɗai na dogara wala haula ba da dibara ta ba ba ni da wata dibara wala quwwata ba ni da wani karfi illa billahi sai da dibara da karfi na Allah kaga anan ka fita da sunan Allah kuma ka ce da Allah ka dogara A kenan babu zuwa gun bauka ba da maka rataye wani abu a jikinka tawakkaltu ala Allah da Allah ka dogara wani zai maka wani abu na kwace maka wani haƙƙi ko na wani hassada ko menene da Allah ka dogara Allah shi zai isar maka in kaga an yi nasara to dama hakan Allah ya rubuta saboda haka kenan kana fita a gida da tauhidinka kuma duk wani abin da za ka yi zirga-zirga saye da sayarwa ka ci riba ko ka sayar da ka ko ka sayi wani abu da kake so ba dibarar ka bace ba karfin ka bane daga Allah ne in ka aiki da yawa ka gode wa Allah in baka samu kayi ba dama ba da karfin ka ba da karfin Allah kake yi wannan addu'a kenan na karantar da kai natsuwa da tauhidi da kuma rashin tada hankalinka akan wani abu da ka rasa na duniya sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana a hadisin nan a gabansa idan mutum ya faɗi haka tanaha anhu shaitan shaitan zai guje shi zai gudu ya bar shi sai shaitan dan uwansa ya mishi magana ya za ka gudu ka bar wanda aka ce ka je ka bar da shi sai ya baiwa shaitani dan uwansa ansa ya ce to ya zan yi da mutumin da an riga an kare shi da yin wannan addu'ar an riga an kare ka bismillahi tawakkaltu ala Allah la hawla la quwwata illa billahi shikenan wannan hadisin imam abu dawud ne da tirmizi suka rawaito abu dawud a juzi na hudu shafi na 325 tirmizi kuma a juzi na biyar shafi 490 ka duba a cikin sahih tirmizi juzi na uku shafi na 151 hadisin mu na gaba shine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 an adilla da in bata Allah ka kare ni daga bata au udalla ko kuma a batar da ni ko ni in bata da kaina ko kuma a batar da ni Allah ka kare ni daga wannan domin in ka bata ka yi asara ko ko kuma ka batar kai ka bata ko a batar da kai ko ka batar duk asara ce saboda haka gana neman Allah ya kare ka wani ya aje motarsa fakin yana kunne abin nan fakin ladi yana kunne a a 85 lamban shani a a 85 shani fakin lari ɗinsa a kunne wani ma ba zai iya tunawa ba sai ka ce 85 sannan ya ce am ashe tunawa ce to kai ne to kana addu'a ne Allah ya kare ka daga batawa kar kai ka bata kada wani ya bada kai au azilla au uzalla kada in gushe daga tafarki na kwarai kada kuma a gusar da ni min zala ya zulu zalla qadamuhu diga-digansa sun goce daga hanya to Allah ka kiyaye ni kada in goce daga hanya kada kuma wani ya gotar da ni daga tafarkin kwarai kaga akwai wannan addu'a ce daga annabi sallallahu alaihi wasallam kar kai ka bata kada wani ya badda kai kar diga-diganka su guce daga tafarki ko kai ne za ka sa kanka a'a ko wani ne zai nemi ya sa ka ka nemi Allah ya kare ka au azlima au udlama Allah ka kiyaye ni da in yi zalunci ko a zalunce ni an azlima da in yi zalunci au uzlama ko a zalunce ni au ajhala Allah ka kare ni daga in jahilci wani au yujhala alayya ko kuma a jahilce ni ne ya kake jahiltan wani mutum ne ba shi ya maka abu ba ka zo ka hau mishi kana faɗa shi ya ma daga baya ta zo ta bayyana gare ka ba shi bane an ba kawon bi jahalatin kenan wa tusbihu ala ma fa'altum nadimin saboda haka kada ka jahilci wani kada ka dora mishi abin da ba shi ba ko kuma wani ne mutum yana da matsayi baka sani ba kai kuma a gani a garin ku al'adar ku babban mutum sai a riga kuke ganewa ko sai a mota ba ko wani abu ashe ko babban mutum ne amma ya kaskantar da kanshi ka zo ka walakanta shi kuma a ce maka shine wane kamar matan nan da ta zai da annabi sallallahu alaihi wasallam lam a'rifka sai daga ba a zo a gaya maka ka zo kana ba da hanzari wallahi ban gane kai ne ba kaza kaza saboda haka bar ganin mutum a cikin tsumma inna akramakum Allahi atqakum inna allaha alimun khabir mafi jin tsoron ku shine mafi ɗaukaka a wajen Allah jin tsoron Allah kuma ba a shakil yake ba ba a jiki ba ba a fuska riga tufafi wane ne mota la tilqal attaqwa huna a zuciya take saboda haka karka kaskantar da mutum duk yadda ka gan shi a wulakance annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa rubba ash'atha aghbara law aqsama ala Allah la abar da yawa zaka ga mutane mutum a cikin ash'ath kan shi ma duk gizo ba da komai agbar yana cikin kura amma inda zai rantsuwa da Allah ya ce wallahi kafin mu tashi mu yi sallar isha'i sai an yi ruwan sama ba cewa ya mai yiwa a ba fa wallahi za a yi ruwa to Allah don kin Allah wajen kunyata shi sai Allah an sa addu'a shi sai Allah ya kawo ruwan amma kuma gashi nan ana ganin shi ba kowa bane yana zuwa ku yi sallah ya tafi yasa in ya zai sauran darasi a wani gefe yana zaune shiru ba za ku san shi ba Allah ya san shi kamar da ya faru a zamanin wani khalifa ne namanta wanda ya yi addu'ar roƙon ruwa ana ta roƙon ruwa Allah ya kawo ruwa Allah ya kawo ruwa Allah bai kawo ruwa ba sai ya zo cikin dare ashe akwai mutum a masallacin bai sani ba tsakar dare ya zo ya yi sallah a biyu ya tsaya ya ce ya Allah bayan ka sun roƙe ka baka saukar da ruwa ba ya Allah ina roƙonka da abin da yake tsakanin da kai Allah sai kai mana ruwa sai wannan da yake zaune yana sauraron shi ce kaji shi nan mutane duk sun yi addu'a ba samu ba kai kadai tsakaninka da Allah me tsakaninka mutumin nan sai ya kama sallansa yana ta sallah yana ta sallah sai ya fara jin hadari aka ta tafka ruwa ana ruwa har zuwa sallar asuba har aka kira sallah aka zo jama'a suka cika a masallaci aka yi sallah to shi dai da ya gane shi ya san wannan mutum shi wanda ya saurari abin ya san dai mutumin yana nan sai ya sa mar ido yana so ya gane wane ne shi da yake su ba su da wuta a zamanin sai da ya fita daga masallaci sai dinga bin shi daga nesa daga nesa har ya je ga gidan da zai shiga da ga gidan ya ce na gane gidan sai ya dawo gida can lokacin hantsi haka sai tashi ya zo gidan ya yi sallama da ya shiga sai ga mutumin yana zaune yana dinka takalma shi yana ne yana takalman takalmansa yana ganin shi ya ce ah wane kai takalmin ka kawo in gyara maka ya ce ah ai ni ne abokinka na jiya ya ce ban gane ba ah, abokin ka na jiya da daddare a masallaci lokacin da kake addu'a yace subhanallah wani yanzu kai din ma haka kake kai din ma haka kai ya dinga da masa hayani hakan nan sai mutumin jikinsa ya sanya ya tashi ya fita ya bashi yana tafiya shi ma sai ya nade kayan shi ya bar garin kar ma a san wani ne shi wannan su ne Allah kenan saboda haka kaga irin wannan in ka zo kawo mishi yace Allah ka gama ai tun da gashi ruwan sama ya nema ƙasa gaba ɗaya suka samu ruwa balle kai kaɗai da ka zalunce shi kuma ga hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku ji tsoron addu'ar wanda aka zalunta ittaqu da'watal mazlum in an zalunce shi Allah zai ce la'ansurannaka wa ba'dahi lalle zan taimake ka koda bayan lokaci saboda haka mutane da suke zalunci suna kwance suna jin daɗi kar su ɗauka sun haye a'a hakkin Allah ne hakkin bayan Allah ne wannan ita ce addu'ar da mutum zai idan zai fita a gidansa wannan shine hadisin da ahli sunan suka kawo a cikin sahih na imamu tirmidhi hadisin ya zo a juz'i na uku shafi na 152 sannan kuma a sahih na ibn majah juz'i na biyu shafi 336 to idan ka kai alwala kai addu'a kuma kai addu'ar fita ana ansawa ne a hankali domin Allah ya kara mana albarka a gidajenmu dalilin addu'arka saboda haka a yi sallama uba zai yi wa ɗansa sallama ɗa zai yi wa mahaifinsa sallama haka mace wa mijinta haka miji wa matarsa sallama afshu salama kuma haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana mhm, ina muke hadisin jabir annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana idan mutum zai shiga gidansa zai ambaci wannan addu'ar بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا ثم يسلم على أهله بسم الله ولجنا da sunan Allah muka shiga bismillahi walajina da sunan Allah muka shiga wa bismillahi kharajna da sunan Allah kuma muka fita wa ala Allah rabbina tawakkalna a ubangijinmu Allah muka dogara da Allah muka dogara sannan mutum ya yi sallama sun mai yusallimu ala ahali sannan ya sallama ga iyalinsa hadisin jabir da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan dakhala rajulun baitahu wato idan mutum ya shiga gidansa fa zakara Allah inda dukhuli yayin da ka zo shiga gida sai ka ambaci Allah ka ce bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala Allah rabbina tawakkalna in ka faɗi wannan sannan ka yi sallama in ka ambaci Allah sannan kuma ka zo cin abinci sai ka ce bismillahi sai shaidan ya ce da mutanensa babu abinci gare ku ba ku samu wurin kwana ba ba ku da wurin kwana ba ku da abin da za ku ci idan mutum ya zo gidansa gum gum gum ya shiga ko yana kwankwan ko gafara dai in a haka ya shiga gidansa bai ambaci sunan Allah ba sai shaidan ya ce da tawagarsa azraktumul mabita kun samu wurin kwana sai kuma abinci ake jira in kuka zo cin abinci ba bismillah kuka ci sai ce to azraktumul mabita wal asha'a kun samu wurin kwana kun samu abinci bakin ku a ranar su ne shaidanu sai ku yi ta bacci kuna wani birgima kuna firgice wani yana mafarki ya bashi tsoro alhaji yana ta nishi wu kuma ni yana ihu ya ta tashi alhaji me faru wallahi wasu ne suka danne ni to me yasa ba su danne ka ba tunda baka ambaci Allah ba a ambaci Allah a huta lafiya wannan kenan addu'a da mutum zai yi idan zai shiga wato gidansa bismillahi walajina walaja ya shiga kenan yulijul layla fin nahari ko yana shigar da kun san wannan ko al'ilaj aha ina muke du'a'u dhahabi ila al-masjid addu'ar tafiya masallaci subhanallah musulmi duk rayuwarsa addu'a ce wannan addu'ar ba wai sai zaka shiga masallaci ba in ka tashi daga gidanka zaka zo masallaci to wannan addu'ar zaka karanta a cikin tafiyar sai ka cire hisnin muslim ɗinka in kana tafiya da kafa ne ko kuma ana jan ka ne a mota ko kuma ana ɗauke da kai kan a cabanka sai ka karanta kafin ka haddace wannan hadisi daga ibn abbas ne radiyallahu anhuma a lokacin da ya kwana a gidan khalarsa maimuna innarsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwanta da daddare bacci sai tashi yayi sallah har ibn abbas din ya zo ya sallah kusa da shi sannan ya sake kwance yayi bacci har zuwa lokacin alfijir annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tashi yayi alwala zai je masallaci sai karanta wannan addu'ar yana cewa Allahumma ja'al fi qalbi nura ya Allah ka sanya min haske a cikin zuciyata hasken imani ya zama ina ganin na kwarai shine na kwarai na banza shine na banza sannan ya Allah ina roƙonka wa fi lisani nura Allah ka sanya min haske akan harshe na ya zama ina faɗin gaskiya hasken zuciya shine mutum ya zama yana da itikadi na kwarai aqida ta tauhidi ka samu hasken zuciya baka dogara da kowa sai Allah ka gama sannan kuma ka zama kana faɗin gaskiya kana ambaton Allah kana karanta alqur'ani ka samu amfani ta wannan bangaren wa fi sam'i nura Allah ka sanya mun haske a cikin kunne na kunnen kan ya samu haske to ya dinga jin gaskiya ya saurari lafuzza na alkhairi nasihu karatun qur'ani ba wake-wake da kaɗe-kaɗe da daidai ba wa fi basari nura Allah ka sanya mu haske a idona wannan addu'ar ya shafi hissi da ma'anawi idan an ce hissi ka bani haske a zuciyata zuciyarka ta samu lafiya harshen ka ya zama a miƙe kana faɗin magana wanda za a fahimta sannan kunnen ka ya samu haske ma'anawi shine ya zama yana sauraron gaskiya hissi kuma a baka lafiya a kunnenka ya kare ka daga cutar kunne addu'a duk ta hada wa fi basari nura Allah ka sanya mu haske a ido na ka zama kana da hasken ido na ganin gaskiya hasken ido na ganin abin da Allah ya halatta hasken ido da kuma samun lafiyan idonka wa min fawqi nura Allah ka sanya mun haske a bisana min fawq a sama da ni Allah ka sanya mun haske wa min tahti nura a ƙasa da ni ma Allah ka sanya min haske wa an yamini haka ne wa an yamini nura sannan kuma a bisa wato dama gare ni Allah ka sanya min haske a dama da ni wa an shimali nura a hagu gare ni ma Allah ka sanya min haske wa min amami nura Allah ka sanya min haske a gaba gare ni wa min khalfi nura Allah ka sanya min haske a bayana waji alfi nafsi nura Allah ka sanya min haske a raina wa a'zim li nura Allah ka girmama min haske wa azim li nura ka girmamar da shi a idona bayan an girmama shi a waje sannan kai din ka ga girman wannan haske da Allah ya baka sannan kuma alli nura Allah ka sanya min haske gaba ɗaya na alli nura ni kai na ɗin ka sanya in zama haske alli ni ɗin ne zaka yi ne nura haske in zama duk inda na je ina amfana mutane alkhairi sharrin ka bayyana samu mutane alkhairin ka ne isa gare su ina muke Allahumma atini nura Allah ka bani haske waj'al fi asabi nura Allah ka sanya min haske cikin kasusuwana wa fi lahmi nura Allah ka sanya min haske a cikin naman jikina wa dammi nura Allah ka sanya min haske a cikin jinina wa fi sha'ri nura Allah ka sanya min haske a cikin gashina Wafi bashari nura Allah ka sanya min haske a fatan jikina na'am wata ruwayar kuma allahu ja'al li nuran fi qabri Allah ka sanya mun haske a cikin kabarina wa nuran fi idami Allah ka sanya mun haske a cikin kashina wannan ruwayar karshe ta Tirmidhi ta farko a hisal din suna na cikin Bukhari da Muslim wa nura Allah ka kara mun haske wa zidni nura wa nura wannan sau uku yake faɗa Allah ka kara mun haske Allah ka kara mun haske Allah ka kara mun haske wa habli nuran ala nurin Allah ka bani haske bisa haske da ka bani yahdi bihi Allah man ittaba nurahu subul salam Allah ya ba bamu hasken shi to wannan addu'ar mutum zai yi idan mutum ya fita daga gida zai je masallaci hanyar ka ta zuwa masallaci wannan hadisin ibn hajar ya ambata shi a cikin fatul bari ya dangana shi zuwa abi asim cikin littafin sana addu'a in ka duba fatul bari juz'i na goma sha ɗaya shafi na ɗari da goma sha takwas yana cewa fashtama'a min ikhtilafin riwayati 25 hasla wato ruwayoyi daban-daban ne aka hada amma ya hada abubuwa guda 25 an yi addu'a akan abubuwa ɗaiɗai guda da biyar wannan kana yi kana zuwa masallaci wa bi kulli khatwatin tamshiha ila salati sadaqa ga takun da kake yi sadaka ga addu'ar da kake yi ana kankare maka zunubi ana ɗaukaka darajanka ga ladan sadaka ga addu'ar kaga ba karami bane saboda haka Allah madaukaki yana so ne mu sayi aljannarsa ya ba mu aiki mai sauki domin mu sayi gida mai daraja shi yasa rayuwar musulmi duka na tare da addu'a hatta shiga kasuwa za mu zo mu tarar insha Allah a wannan za ka yi sau ɗaya sai ka yi wasu addu'o'inka kuma in ka idar sai ka yi wasu addu'o'inka inda ya ce za ka nanata sau uku sai ka nanata mai ɗin guda tara wani lafazin guda tara ko na kun ba karasa ba eh a wannan tsohon bugu ne ko ta wannan ma a takaice yake idan ka duba kamar su al'azkar na al'imamun nawawi za ka samu ruwayat muftalifa yana kawo su amma dama malam ya ce ya lakasa shi ne domin ya zama yana da saukin ɗaukawa ga matafi kaga kana yawo kana tafiya yana cikin aljihunka ko ina zaka shiga wannan shi na na zuwa masallacin eh ko wannan ya bar shi a itilakin na tafiya masallaci ne amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi addu'a ne lokacin da yake tafiya a sallar asbahi shine lokacin da suka taho da ibnu abbas tare ibn abbas ba gidan annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba amma ya je gidan innasa ya kwana sai kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wajen fita masallaci shine sai ji annabi yana karanta wannan addu'ar ya rawaito mana saboda haka bai wani dalili bai nuna cewa an keɓe wannan lokacin kaɗai ba saboda haka mu ba za mu keɓe shi ba du'a dukhulil masjidi addu'ar shiga masallaci wannan hadisin abdullahi bin amr bin al-as ne ya rawaito radiyallahu anhuma a'udhu billahi al-azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytanir rajim haka mutum zai faɗa in ya zai shiga a'udhu billahi al-azim ina neman tsarin ubangiji mai girma al-azim mabuwayin sarki wa biwajhihi al-karim kuma ina neman Allah wato wato ina neman tabarruki daga fuskar Allah mai daraja Allah ya kare ni daga abin da nake gudu wa sultanihi alqadim kuma ina roƙon shi da mulkin sa wanda yake da daddan mulki qadim shine duddul jadid ma'ana mulkin sa na azaliya ba qadim din nan ba ana nufin tsufa na a ce wani ya riga wani ba qadim na Allah azaliya ce Allah ba da farko mulkin sa ma ba da farko sannan kuma daga sharri mai mina shaitanin rajimi daga shaitan arrajim abin jifa ko kuma abin nisantarwa daga rahamar Allah idan mutum ya faɗi haka قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم إذا كاكرت وانا الدعاء أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم min ash-shaytanir rajim in ka faɗi haka shaydan ya zai ce ai kuma an raga an kare shi tsawon yininsa sa kuma ai hufiza minni al yawmi an kare shi daga gare ni sauran yinin sa gaba daya misali in ka faɗa lokacin asbahi to har zuwa dare an raga an kare ka lokacin azahar ka faɗa har zuwa sauran lokaci an kare ka saboda haka mutum ya dinga lazimtarsa kenan wannan musalla ne ba masallaci ba ne ai farkun bainal musalla wal masjid musalla ba ya da hukuncin masallaci na fata an gane masallaci wuri ne da aka kewaye shi nan ce masallaci ya fita daga mulkin wani mutum daya na Allah ne wa annal masajida lillahi fala tadu ma Allah ahad ba za a sayar ba ba za a ci gadin sa ba eh? akwai abubuwan da aka hana yi a masallaci ba za a ciki ba amma musalla haka mutum zai ware wani fili a kofar gidansa ya ce nan musalla wata ran kuma ya hada da dakinsa ko ya wani barandansa a wajen ya ce tun da an samu masallaci a can to amma in masallaci ne aka gina misali aka ce nan masallaci ne ya ansa sunan masallaci a shari'a to ko da ya gina wani sabon masallaci ba zai ce wannan din ya zama nashi ba a'a sai dai a sayar a sa a masallaci musalla ba masallaci ba ne in ka yi ma baka yi a masallaci ba sai dai kana da ladan yin addu'a amma ba kamar ka shiga masallaci ba na'am eh in ka zo zaka shiga ba akwai wata addu'a ma muna nan tafe zaka hada su kana shigowa kana faɗa hmm. ba akwai bambanci tsakanin musalla in ka yi sallah kana da ladan jam'i haka kana da shi amma in masallaci ne uh, mai kiran sallah yana kiran sallah haka ne khams salawat ake yi kiran sallah kana koyi koyon mai kiran sallah ko mai yiwa a wasu musallama wasu ana kiran sallah sannan kuma idan ka zo ka yi za ka yi tahiyatul masjid in a masallaci ne in a musalla kuma ba tahiyatul masjid akwai abu tahiyatul musalla tahiyatul masjid wa laysa huwa bi masjid sannan bayan ba tahiyatul masjid ka zo na kana jiran sallah ko kuma bayan ka idar da sallah shin kana da ladan wanda yana jiran sallah da mala'iku suna kofar masallaci suna cewa Allahumma akfir lahu Allahumma arhamhu Allahumma tub alayhi tunda ba masallaci kake musalla in an yi sallah jami'i akwai ladan jami'i. ibn hajar al-asqalani ya kirga ya duba me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya yi sallah a jami'i yana da lada 25 ko 27 mun karanta wannan mun kirga abubuwan da mutum zai yi ya samu ina lada 27 din ɗaiɗaikun su ko saboda haka in ka duba babu shi a musalla sai dai duk inda musalla ne in akwai daman mai da shi masallaci a nemi ko na izini daga wajen hukuma ne a'a na wani ne a nemi izinin shi sai a dan tare gini haka ginin ya tashi ta yadda zai zama an sunan masallaci in kun samu kun rufe saman yayi in ba ku samu kun rufe ba dai ya zama masallaci masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya yake itacen dabino ne wannan ganyen dabino da shi aka sa a kai an sa igiya ne aka jera igiya aka jera igiya sai aka zuba ganyen dabino rana ma na samun ka in an yi ruwa ma ruwan na samun ka yana hudu ba ana ruwa duk gemunsa ruwa duk sun jike a cikin tabo yake yin sajada afdal min afdali masajid fil alam saboda haka eh, ku yi masallacin ya fi alkhairi insha Allah ban gani ba na wannan musalla ne a cikin gida musalla ne eh musalla ne masallaci in an ce masallaci in an gina shi za a buɗe kofarsa kowa zai shiga ya sallah in kayi a cikin gida kun yi sallah jam'i kuna da ladan jam'i amma zai ansa sunan masallaci irin wannan ku zo takun da zaka yi kaza kaza kaza kar tambaye su yawa a cikin darasi aha musalla ne ba masallaci ba ne kan arfe kaga tsawon nashi tukun yadda ya nuna a hannu sai dai musallan kaji haka fa ya ce kuma yana cewa kan arfe ba zancen kyaure ake ba a tada gini na gaya muku in an ce masallaci ya fita a mallakar wani baya shiga cikin gado ba za a sayar da shi ba abin da aka haramta yin su a masallaci ba za a ciki ba in ka zo sai ka ta hitil masjid kafin ka zauna ire-iren wayannan abubuwan a mu yi a karance tukun mu karanta menene masallaci a shari'a kafin a cewa masallaci masallaci sai mu wannan mu rabu da wannan kai kawo na cewa musalla ma sai mun mai da shi masallaci din domin yawancin mu masu sallah a musalla ne du'a dukhulil masjidi muna ciki ko حديث أنس رضي الله عنه بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك wannan addu'o'in da ake yi na shiga masallaci ba dole sai mutum ya hada duka ba na farkon zaka iya kai a'udhu billahi al-azim wa biwajhihi karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytanir rajim wani lokacin zaka shiga masallaci sai kai wani lokaci in ka zo zaka shiga sai ka ce bismillah was salatu was salamu ala rasulillah allahumma iftali abwaab rahmatika akwai wata ruwayar ta zo Allahumma ighfir dunubi dhunubi wa ftali abwaab rahmatika da sunan Allah zan shiga masallaci za ka gabatar da kafarka da dama kenan a za ka shiga bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah salatin Allah da amincin Allah su tabbata a bisa manzon sallallahu alaihi wasallam ya Allah ka bude min kofofin rahmarka wannan a wajen shiga kenan in a fita ma kwatankwacin wannan ne amma dai za ka canza kaɗan bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah allahumma tahli abwaba fadlika maimakon rahmatika din nan a fita sai ka ce fadlika a'a ban zo kasa ba ai wannan na saman muna kai tukun allahumma ftali abwaba rahmatika a shiga a fita Allahumma ftali abwaaba fadlika in zaka shiga zaka shiga da kafar dama in zaka fita zaka fita da kafar hagu wannan kenan mun gaggauta ne muka shigo nan nan du'aul khuruj min al masjid addu'ar fita daga masallaci hadithi ne daga abi humaidi wasu suka ce abi usaidi radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi na fara da sunan Allah kuma salati da kuma sallamar Allah su tabbata bisa manzansa sallallahu alaihi wasallam sai ka ce Allahumma inni as'aluka min fadlika ya Allah ni ina roƙonka daga falalarka Allahumma asimni min ash-shaytanir rajimi ya Allah ka kare ni daga shaidani abin jifa wannan mutum zai faɗa a wata ruwayar da ta zo na nemi in ga isnadinsa mu gani yaya na kasa to amma matinin na cewa idan mutum ya tashi zai fita daga masallaci shaidan sai ya zo da tawagarsa suna tare a kofar masallaci suna taranka tunda ka shiga ka yi ibada ka fi karfinsu to su kuma sun shirya in ka fita za su nemi su wato batar da kai amma in ka zo fita ka ce bismillahi wa salatu wa salam ala rasulillah allahumma inni as'aluka min fadlika ko wa allahumma asini mina shaitan rajim sai duk su dare duk su gudu su barka an riga an kare ka wallahi inda muna ganin yadda Allah yake an san addu'ar mu akan shaitanu wallahi sai mu ta addu'a har Allah ya gama musu karfin su in ka san yadda Allah ke an san addu'ar ka akan shaitan amma sai ka ga a lokuta da yawa mutum zai yi kashi bakwai bai ambaci sunan Allah ba da kire ya ambaci Allah a uku a duk ayyukan da yake yi me yasa saboda kasala saboda rashin himmatuwa rashin ganin girman Allah duk lokacin da zaka yi ka duba annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune wani yana cin abinci yana ta ci yana ta ci sai annabi ya yi dariya yace wannan mutumin tun da ya fara cin abinci yana ci tare da shaidan amma da ya zo dab da gama cin abincin ya ce bismillahi farkonsa da ƙarshensa sai shi ɗan ɗin dinga amayar da abin da ya ci ɗin duka duk abin da ya ci amayar sai mutum yana in ya ga waɗanda ake musu al'ilaj bin ruka ɗin nan magani na rukuya na karatu ɗin nan ga aljanu idan ana yi idan lokacin da aljanin ya bayyana irin masu taurin kai ɗin nan wallahi da za ku ɗaga hannayen ku wuce ya Allah ka saukar da mala'iku su mishi azaba wallahi ba za ka jima ba sai ka ga ya daga idansa sama yana ihu yana ga sunan ga sunan kashi har ya mutu yana gani musamman in kana karanta suratu yasin mala'iku za su sauko za ka yana ganin su suna saukowa Qur'an to amma ya muka yi sakaci da kasala da sai an jima sai na tashi sai daga baya shi kenan wannan kenan na to mun fita daga masallaci go to da yanzu ma za mu fita daga masallaci ne sai mu zo insha Allah za mu takaita nan Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka mu tashi ga azkar

amma babu umarni mai ƙarfi na idan ka yi alwala ka yi sallah ka gane bilal in ya yi alwala sai ya yi sallah raka a biyu annabi ya ce wannan shi ne ashe kenan in ka yi alwala ka yi nafila akwai falala wannan hadisin ya nuna mana haka to amma akwai lazimtarwa kamar wata sunna ce mu'akkada ba ta da wannan matsayin saboda haka in lokacin hannun sallah ne ka tsaya ka yi sallah din shine aula duk da cewa akwai wanda suka sa cikin gawatul asbab wallahu a'lam a hankali za ka yi tsakaninka ɗaurin rabbaka fi nafsika tadarruan wa khufiya a hankali a hankali za ka yi kana tafiya in ka ka jiyar da kanka wannan shi wasu sukan yi addu'a na masallaci assalamu alaikum annal masajid lillahi wannan ba daidai bane ba ita ce sunna ta kawo ba ana shiga masallaci ana wa annal masajid lillahi fala tad'u ma allahi ahada wannan ba shi bane abinda zaka yi ita ce addu'a ta sunna annabi bai karanta wannan ba ana nuna mana masallatayya na Allah ne kada a ambaci wani Allah a cikin masallaci kar a bauta wani Allah a masallaci wannan shi ne na a ce wanda ya in ka zo da za ka sallama in ka shiga ba kowa gida ya za ka assalamu alaikum eh in ka zo gida za ka yi sallama za ka ce assalamu alaikum amma akwai hadithin da ya zo a cikin muwabba isnadinsa munqati' imamu malik ya rawaito in in kun zo za ku shiga gidan da ba kowa ba a zauna ba sai ku ce assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina amma isnadin akwai magana saboda haka idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba wallahu alam na shine tambayar da kake so na. za ka yi sallama ko ɗakinka ne za ka shiga za ka yi sallama bismillahi walajina bismillahi kharajina ala rabbina tawakkalna assalamu alaikum sai ka shiga duk aljani da yake ɗakin sai ya gudu ya fita in za ka shiga gida sai ka yi wannan addu'ar amma in za ka shiga ɗaki haka sai ka ce bismillah shikenan mutumin da yake karanta addu'o'i na bacci amma in ya karanta yana mafarki mafarkin na bada tsoro ne to in na bada tsoro ne ina shawartar sai lazimci sauraron alkur'ani da karatun alkur'ani kuma ya gyara halayensa rayuwarsa tsakaninsa da Allah ba wai sai addu'a na lokacin kwanciya kawai ba ya kake yanayinka sai mutum ya gyara yininsa sai Allah ya gyara daransa ina gidan da ake yawan jin shi da kida babu da karatun Qur'ani ko kuma addu'o'i na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai jin kida kawai da mhm. me matsala yi wa Allah a matsala su suna aikata haramun sai a nisance su ko a yi musu nasiha a nuna musu cewa a saurari alkur'ani kire-kire kiden nan ba ya ci amfani